والسلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أتي قبل كراتل تافن صحيح مسلم يومنا سافير أسبر أشرين دبقوي قوة شابيو وتنزو الحجة hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai. wadda ta dace da sha uku ga watan shida watan yuni kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida. muna cikin kitabu laitak littafi na ashirin ko ashirin da ɗaya, ko ashirin da biyu, ko ashirin da uku, ko ashirin da hudu. a jerin ƙananan littattafai hamsin da uku, ko hamsin da hudu, ko hamsin da bakwai. ko hamsin da takwas ko hamsin da tara ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sai musulun sabanin nusohinsa muna cikin babu innamal wala'u liman a taƙa wato wala'i na wanda ya yanta bawa ne ba wanda ya karbi kudin bawa aka yanta shi ba karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba dubu da ɗari biyar da uku yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba dubu da ɗari biyar da hudu insha Allah da fata Allah ya taimake mai sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce haddasa na zuhair bin harba wa muhammad bin al'ala wallafzu li zuhair wannan lafazin na zuhair ne قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وأن حديث لسنة بيزو أن عائشة الله كارمت يداتتي كان في بريرة ثلاث قضيات أخي wasu ƙabiyoyi guda uku da an shar'anta su ne asali a cikin sha'anin barira waɗannan abubuwa ne waɗannan guda uku wata riwaya ya zo sunan an gane ku sai kana fi barira salasu sunan akwai sunnoni guda uku akan sha'anin barira abu na farko arada ahluha an yabi'uha wa yashtaritu wala'aha waɗanda suka mallake ta a matsayin baiwa sun yi nufin su siyar da ita kuma su sharɗanta wala'inta gare su fadakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqal nana aisha tace sai na ambata wannan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ishtariha Wati kiha, sai ta ‘yanta ta fa innal wala'a liman ataka ai lalle shi wala'i na wanda yanta bawa ne qalat to wannan sunna ta farko kenan wato akanta annabi yace wala'i na wanda yanta bawa ne an gane ko inda su masu ita su ne suka yanta ta da kansu to wala'in ta nasu ne a'a ta biya fansa ne ita da kanta a hankali a hankali shi ma wannan wala'i nasu ne an gane ku to amma wani ya ɗauki kuɗinsa ya bayar kuka karɓa sannan ku ce wala'i naku na bai ce a'a wannan ba haka yake ba qalat sunna ta biyu qadiyya ta biyu wa ataqat fa khayyaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ƴanta ta sai manzo Allah su sallallahu ya ba ta zabi wajen ci gaba da zama da mijinta ko su rabu fakhtarat nafsaha sai ta zabi kanta cewa a raba su baiwa in tana auren bawa sai ta sami yanci to tana da dama ta zartar da auren ko ta bata shi an gane ku amma idan ɗa take tsauri, ba ta da wannan ikon ko kuma a'a mai shi ya yanta shi ita ma sai aka yanta ta amma da ta an riga shi samun yanci to ko an yanta shi tana da wannan dama an fahimta an yanta ta yanzu sai mai bawan kuma sai ce a to shi ma yanta shi har yanzu tana da wancan yanzu amma ana yanta shi ta ma sai aka yanta ta to ba ta da wannan zaɓin an gane to da aka annabi sai a kanta ifara ba da wannan zaɓin da aka yanta ta sai annabi ya ba ta zaɓi to yanzu za ki ci gaba da zama da mijinki ko ku a raba ku sai ta ce a raba mu ƙalat na na isha ta ce wa kanan nasu ya tasaddaquna alaiha mutane sun kasance suna baiwa barira sadaka wa tahdi lana ko wa lana mu kuma tana ba mu kyauta fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa sai na ambata haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam jina na Aisha sai ce huwa alaiha sadaqa wa huwa lakum hadiyya ita eh ita sadaka ce gare ta da aka bata ita sadaka ce ya halatta ita ta ce amma ku kyauta ce gare ku ita ta ba ku fakuluhu da aka ku ce saboda kamar inda 'ya'yan manza Allah su sallam da 'ya'yan Abbas da 'ya'yan Ja'far da 'ya'yan Aliyu ɗan Abi Talib da 'ya'yan Aqil suke haramun su sadaka haka matan manzo Allah haramun ne su sadaka to so ya asalin ahlul bait an fahimta to ka taba ganin mutumin da ya sami iyali ba shi da mata an fahimta to ashe kenan dokokuncin da yake kan mijin shi ma yana kan matan kiyar an fahimta da kyau ba yadda za ka iya ware matan manzo Allah daga cikin ahalul bait ba zai yi ba ba zai yiwu ba hasali su ne ma asali don duk saurin duwawu ne ya zauna dole ya samu wurin zama ku to matan manza Allah a wannan a gid ahalul baiti duwawu ne su dole a zauna da su ba yadda za ka iya raba su ce ai su ba ahlul baiti bane ai kaza kaza kaza kaza ah su ne ma asali wannan sai annabi ya shar'anta cewa ita gare ta sadaka ko gare ku kyauta wanda yake nuna idan aka samu sauyin mulki daga mahalli ɗaya zuwa ɗayan to wancan da ya mallaki abin yanzu kuma mulkin wannan abin da sarrafa shi ya zama nasa an fahimta yanzu ita an ba ta sadaka ne sai ta ɗauka sai ta bayar kyauta to yanzu wannan abin ba za kuma ana kallon ai asalin wannan abin sadaka ba ne a'a yanzu ya zo wani branch ya zo wani wani reshe ya zo wani wata mahaɗa ya tsaya to yanzu kuma za a sake redirection nasa aka ga dama ya yi dama da shi aka ga dama ya miƙe in ya miƙe kai ma ka sake ba da sadaka ke an baka sadaka ka bayar sadaka an redirection nasa an canza masa alƙibla kai an baka sadaka kai ka bayar kyauta an baka sadaka ka sayar an baka sadaka an fahimta قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهو القاسم بن محمد عن عائشة وانا حديث شيما ده سندي زوا انا عائشة الله يقرا متى يدا ان اشترت بريرة من اناس من الانصار cewa ita na na isha din ta sayi barira ku yanga ce daga wasu mutane daga mutanen madina washtaratul wala suka shardanta cewa wala'in tanasuli faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi manzala su salame ce alwala'u liman waliyan ni'ma ai shi wala'i na wanda ya jibanci ni'imar samar da yanci ce gabawa wa khayyaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana zawjuha abda kuma manzo Allah sallallahu ya bata zabin ci gaba da zama da mijinta ko raba su sai shi abin nan mai ruwayar hadisi ko na Aisha sai ta ce wa kana zawjuha abdan ba mijin nata ya kasance bawa ne wa'adar li Aisha ta lahma ita barira din abu na uku ta baiwa nana Aisha kyautar nama faƙala rasulullahi sallam sai manzo Allah sallam ce law sana'tum lana min hadha al-lahm me yasa ba za ku sarrafa mana wannan abin namun ba mu samu abin da zamu ci qalat aisha sai na aisha tace to suddiqa bihi ala barira ai wannan namun sadaka ce aka bayar ga barira faqala huwa laha sadaqa wa lana hadiyya sai annabi sallallahu alaihi wasallam to shi namun sadaka ne ita gare ta mu kuma ahlul baiti kyauta ne gare mu ma'ana sai ta ba mu kyauta قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها شيما وانا حديث لسنة ديزو عن عائشة شوى إتدن تاين نير تسعي بريرة دومين أنتاتا sai masu ita wanda suka mallake ta suka shar'anta wala'inta fa zakarat zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ambata haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah yace ishtariha kisayta watiqiha kuma ki yanta ta fa innal wala'a liman ataka ai wala'i ne wanda yanta bawa ne da ka dan sun ce wala'i nasu ne sun faɗi banza ba wani abu wa uhiya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an kawo kyautan nama ga manzo Allah su sallam fa qalu lin nabi sallallahu alaihi sai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam hadha tusaddaqa bihi ala barira wannan sadaka ce aka bayar ga barira ita kuma sai ta kawo mana kyauta fa qala huwa laha sadaqa wa lana hadiya sai manzo Allah ya to ita sadaka ce gare ta mu kuma kyauta ce gare mu wa kuma an ba ta zabi tsakanin ci gaba da zama da mijinta ko raba su a kasancewarsa na bawa ita kuma ta samu yanci faƙala abdurrahman sai abdurrahman ya ce wa kana zaujuha hurran kuma mijin nata ya kasance ɗa ne ƙala shu'ba shu'ba ya ce sun masa'altuhu sannan sai na tambayi abdurrahman daga baya an zauji ha game da mijin nata an gane ko wani abdurrahman abdurrahman ɗan alƙasim ɗan muhammad shi wanda ya ruwaci hadisi daga wajen mahaifinsa alƙasim ɗan muhammad ɗan abubakar ne siddiq ɗa ne ke na wajen na na'isha to sai shi shu'ba ya tambayi abdurrahman dan alqasim jika kenan ga nana aisha sai i tambaye shi game da mijin nata faqala la adri ita ban fa sani ba an gani da ya ce dani yanzu kuma sai ya ce bai sani ba amma wata ruwaya ta fitar da wannan yace wa kana zawjuha abdan mijin nata ya kasance bawa ne قال وحدثنا عمر بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة شعبة بهذا الإسناد نحوه وأن إسناد وتنقش وانشا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله آه، عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت نانا نعم، عائشة تتي كان زوج بريرة عبدا ba بريرة يا كسن kasance bawa قالوا قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني مالك بن أنس الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد Ana aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat daga nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana fi barirata salasu sunan akwai sunnoni guda uku sune can da ta ce salasu qadayat ko qadiyoyi guda uku khuyrat ala zauji zawjiha hina ataqat an ba ta zaɓin ci gaba da zama da mijinta lokacin da aka yanta ta odiya laha laham kuma an ba ta kyautar nama fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal burmatu ala na. sai manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo na eh, waje na kuma ga tukunyar dafa nama akan wuta fada'a bi ta'am sai ce akawa abinci ba abinci ne a gidan fa utiya bi khubzin wa udmin min udmil baiti sai aka kawo masa gurasa da wata miya daga miyar da take a gidan faƙala sai ce alam ara burmatan alan nari fi halaham a ah, ba na ga tukunya da nama ba kai ko? <laughs> eh mazala yana son nama jama'a eh mazala yana son nama sosai ku. eh da karka ce kai baka son nama karka ɗauka wani zuhudin nekin cin nama ci nama ka koshi shi ne asali wadda wannan yanayi ne kawai suka zo suka haɗa mu da abincin dawaki da abincin jaki da abincin shanu an gane ko dawa abincin dawakai ce yayi da raguna ba kwa gani da iyaye da ake akwai wadata ko akwai dawa da ake ba dawakai da dabbobin ka turke rago kana so za ka yi laye da shi ka ringa dirka masa dawa ina ce daga cikin zangan ne ta ana abin na ana bashi ko amma yanzu ina ta zama abincin mutane da haka dole haka za haka dawaki da ko da yake shi doki dole yanzu har yanzu dole a bashi ko su raguna daidai sun hagu da tumaki ya ringa cire dusar ana ba su sai su karba da haƙuri ko kuma gero da kake gani samu jakin ka ringa bashi gero ka ga yadda zai ko masara ka je ka samu waɗanda suke ba shanu masara ku ga yadda ake samun nuni da an zo an cancanza abubuwa an wa mutane waje-waje ko sai a rigima da kai akan dawa ba haka ba ne to asali an yi ka kaci nama ka sha nono ka sha zuma mala eh aka kurin an baka da abin da zainab ya ce ban ga nama ba akan ba na ga tukunya da nama ba faƙalu bala sai suka ce e ya rasulallah zalika lahmun tusaddaqa bihi ala barira wannan wani nama ne aka ba barira sadaka fakarihina an maka minhu sai muka kyamace mu baka kaci daga sadaka faƙala huwa alaiha sadaka sai maza ce to ita sadaka ce gare ta wa huwa min halana hadiya ita kuma daga wajenta zuwa gare mu ta ba mu kyauta an gane ku wa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha kuma cikin sha'aninta manzo Allah su salme ce innamal wala'u liman ataka ai shi wala'i na wanda ya yanta bawa قالوا حدثنا أبو كريب بن أبي شيبة قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أبو هريرة أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها نانا عائشة تاين في وتكينغا دين انتاتا فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء sai waɗanda suka mallake ta suka ƙi sai dai da sharaɗin wala'in ta nasu ne fazakarat zalika li rasulillahi sallallahu sai ta ambata haka ga Manzala Allah sai sai ce layan yamna'uki zalik wannan sharaɗin nasu kar ya hana ki sayanta ki yanta ta fa innamal wala'u a taƙa. ai shi wala'i na wanda yanta bawa ne ba wanda ya karɓi kuɗi yanta bawa kuma sai ce ai wala'insa nasa bane an gane ku babun ga wani babi annahu an bayin wala'i wa hibatihi hani birin sayar da wala'i ko ba da kyautarsa ma'ana ka zo kai kayan tabawa ai wala'in an ce naka ne to wani ya zo ya sai wannan wala'in kai kuma ka karbi kudi ka sayar masa a babu in ka yi haka hukuncin ka hukuncin mutumin da ya siyar da ɗa ya ci kudinsa an gane ɗa'yantacce ka siyar da shi ka ci kudin to hukuncin ku kenan bati haka nan ba a ba da kyauta amma ana gadon wala'i in mahaifinka ya yanta bawa sai ya mutu ya bar wannan bayan zuwa la'insa ya dawo hannunka ma'anar wala'i din kamar yadda bayani ya gabata shine idan ka yanta bawa sai ya zamanto ya mutu ba shi da wani wanda zai gaje shi to yanzu kai ne ne kai za ka gaje shi ko ka yanta bawa irin abubuwa da ake yi na cewa na asalinsa shine wane kamar ka zo eh, abin nan za a daura aure na wani daga cikin iyalansa sai zamanto shi baya nan to kai ne ne kai ne waliyinsu an fahimta ko idan mace ce kayanta ta to yanzu kai duk wanda ya zo neman aurenta idan iyayenta ba sa wajen wa za su je wajen ka za su an gane to shi wannan wala'i din an haramta a siyar da shi an haramta kuma a ba da kyautarsa yanzu abin da ake masa kawai shi ne, kai ka rike kayanka ko kuma waɗanda suke ƙarƙashinka su gada ko waɗanda suke iya gadanka a lokacin da babu kai su gaji wannan wala'i to sannan ba a karkasa shi misali ba za a zuwa ce ai an mutu an bar mahaifi an bar yaya an bar kaza kuma ga wani wala'i sai a ce waɗannan dindin su zo su gada ba a'a mafi kusancin mutane zuwa ga wanda ya yanta to shine mai wannan wala'i misali an mutu ga uba ga da to yanzu da shine mai wala'i ba ubansa ba uba ba ne bane an fahimta saboda wannan karin shi uma uba kaso za a bashi ija ija ya tafi shi waye waye asubin shi asibi a wajen mahaifi dan sani an gane ku. to da haka yanzu idan aka mutu aka bar mutumin da ya yanta wani ya mutu to wala'in wannan da ya yanta ya kuma na ‘ya’yansa an gani ku ba na ba sai dai in babu ‘ya’ya babu jikoki sahihai to sai kuma kuma ɓangaren mai ainihin mahaifa ƙala da suna ya haibun ya haita nemi ƙala ƙabar suleiman bin bilal an abu la'ibin dinar an ibin umara an na rasulallah naha an bai'il wala wa an hibatihi wannan hadisin da sanadi zuwa Abdullahi dan Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi yayi hani biran sayar da wala'i haka nan yayi hani ga biran bayar da kyautarsa qala muslim imam muslim yace annasu kulluhum iyalun ala Abdullah bin dinarin fi hadha alhadith duk waɗanda suka ruwaito wannan hadisin to iyalai ne ga Abdullahi dan dinar shi ne ruwaito wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar an gane قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا أبو عيينة ها حول السند حدثنا ابن عيينة ها حول السند قالوا حدثنا ابن أبو آه، آه، بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر ها حول السند قالوا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد ها حول السند قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ها أول سند قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله ها أول سند قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء دقوة لننقو داشدة أنقانكو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ba bayan imam muslim ya ce duk wanda ya roci wannan hadisin iyali ba a akan ibnu dina to ne sai tattaro maka su gaba daya kwarewa nan ko da gwaninta Profeshin profession kenan to wani kuma yana can dolo dan kauye mai gidaji yadda ka gan shi ka gaba gidaji ba sai ka tambayin kwangila aka baka nemo ba gidaji ka same shi ka je ka kai a biya ka an gaba to sai ce wai duk wannan abin <laughs> wai ba haka yake ba to ba mamaki jahilin ya nuna jahilci abin mamaki mai ilimi ya nuna jahilci sabawa na kamar ba kai ba to kuma Allah ya kawo mu wata duniya ta Najeriya kowa ya iya sa riga ya sa hula ya zama malam shi kenan sai magana sai kuma sauran sai a ce ai babban malami babban malami kawai na ilimi ya taba zama a riga'u kawai na ilimi ya taba zama a magana zance surutu abinda mutane suka kasa gane masu tsayawa su magana a gaban mutane da sunan ilimi iri hudu ne iri hudu ne wanda ake ce mai ilimi a cikinsu shi ne al'alimin rabbani amma alhukama alwa'af addu'a waɗannan yantasibuna ila al-ilm ina da hikima ina da azancin zance da haka in kai wasa da ayarka da hadisin ka sai hikima zance a wajen wawaye sai ya sai a saurari shi fiye da su kai da zaka ce Allah ya ce annabi ya ce sai hikimomi yi maganganu saboda tunaninsa ina kusa da mafi yawan mutanen da suke saurari sai ka zo sai ka ba da aya sai ka ba da hadisi wani sai ce to yanzu nan a ce da uwata da ubana da kakana duk abin da suka rayu suna addini tun kan ka zo ake yi yanzu ka shi kenan wani sai kyala aya da hadisi saboda uwa da uba an fahimta zamanin annabi nuhu alaihi salam da Allah ya fara aiko da manzanni shin ya menene ya faru a wannan lokacin shi annabi nuhu babu uwa babu uba ba sa cikin abin da ake aka zo aka ce a daina in ka ce ba a setin annabi nuhu ba kai tsaye to annabi ibrahimu kuma fa daga kista sanan kana ta karatun daga sura ta shi da ke fara iskala ibrahimu la'abihi azara a zuwa asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin to sai suka yi tawili sai suka ce ai ba wai babansa bane da ya haife shi a wani kanan babansa ne wani kaza to fardan muqaddar haka ne yanzu sai aka ce babansa ne yace da babansa azara muqaddara ba ba mahaifinsa bane wanda ya haife shi amma dai ana so a ga maka yazo ya tarar da mutanansa akan me akan barna sai an ce shi ya ce da babansa wan babansa ko kanan babansa kamar yadda kuke fada mun yadda ba babansa ne da ya haife shi ba sai zai gaya masa cewa a bari wannan bai ce a bar abin da ake iyaye da kakanni na to da haka sai ka zo ga ayarka ga hadisi wani kawai sai ya zo sai amfani da azanci da hikima shi da yawa suna gaya maka wallahi mun sani izalar nan gaskiya ce amma abin da yasa an zo an ce iyayen mu kaza kaza kaza sai Allah ya bar maka kissa ya dawwana maka kissar Annabi Ibrahim ka san dai duk matsayin babanka bai kai matsayin baban Annabi Ibrahim kamar yadda na faɗa kaddara a kaddara ba mahaifinsa bane da ya haife shi kamar yadda kuke faɗa dan uwan mahaifinsa ne ko kaza ko kaza ko kakansa ko wai muƙaddara wannan muƙaddara haka ne shi wannan ɗin ka hada da mahaifinka ya kai ne to a sai aka ce annabi ibrahim ya ce da shi ibari kai yi za ka ce ba za ka bari ba saboda iyayenka da kakannin an fahimta so waɗannan yan eh, abin da ke na yan hikima ke na alhukama na me yake cewa hikima kashin kwance wai saboda tsabar hikima kana kwance kai kashi kuma bai taba ka ba ka wanke ka yi komai kana kwance fa to sai alwa'af masu yin wa'azi daga suna maka na sai kawo maka hadisi ɗari babu guda ɗaya ingantacci hadisi ɗari zai kawo maka ba kwaya ɗaya ingantacce shi babba abin da yake dabinsa shi ne tausasa zuciyar mutane ya kwankwashi zuciya abin ta wannan masu wa'azi ke sai addu'a yan da'awa su da'awa don abin da za su yi su jawo ka musulunci su sai su yi ba ruwansu da kallon ingancin abin ko a za ta yi udu'u ila sabili rabbika bil da haka eh, abin nan karkace da shi arni idan ina da addini ka ce eh, kai ma ma abokin littafi ne karkace ya ku arna a a sai dai ka ce kitabi ko ka ce kirista ko ka ce ko ka ce kaza Allah da ya ce la kafarar ladina ƙalu inna Allah salisu salasu shi bai iya ba ba ka yi kamata ya faɗa ba ya ce ta ai hikima ce ta da'awa da haka yi an faɗi wannan za a samu matsala da haka gashi nan suna ta contradicting ƙur'ani to dole sai ka yi takatsantsan ne ba cewa aka yi sai ka abu amma sai ka lura wannan ɗin wani policy ne na duniya da yanzu da kuka kasa gane wannan yanzu akwai wani abu wai yanzu addinin da ake so a koma a duniya a daina cewa christianity a daina cewa judaism a daina cewa islam a ringa cewa ibrahimic wai addina na ibrahim saboda duk suna da asali guda daya shi ku Allah wajen cewa inna ad 'inda Allahil wa raditu lakum al-islama a ah, to wai a daina saboda ana samun contradiction ana samun matsaloli ana samun fadace-fadace tashi tashin hankula duniya ta taba zama babu tashin hankali in babu na makami ai akwai na alƙalami in babu na makami ba na alƙalami ai akwai na cefane ko ba haka ba ne duniya ta taba zama haka ba ta taba zama haka ba jama'a so da ka samu matsala akan plan ɗin da kake ganin shine zai fitar da kai gara ka samu matsala akan wanda aka dora ka aka ce bu wannan shi wanda ya dora ka a nan din ya san ko ka samu matsala a haka ne kake ganin matsala ce amma ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair amma sai a je jihadi sai a kashe mutane a yi musu rauni a yi kaza kaza a haka za a ga cewa matsala ce amma hakika nasara matsala ce ka ji wajen jihadi an kashe ka an maka rauni an maka za ka za ka za ka a hakika asara ce a haka ake ganin menene eh, asara ce amma a hakika ba asara ba ce a matsayinka na mumini duk abin da ya same ka alheri kuma bari ka je wannan duniyar da kake ganinta wannan duniyar da kake ganinta dole sai an yi gwagwar maya saboda a rayu kuma dole wani sai ya mutu wani ya rayu an fahimta ala kadla hayata bila jihadin ala innal hayata hiyar jihadu in ana rayuwa ma ba jihadi suka ce ba rayuwa ake yi mutane ne kurin matattu ga sunan suna tafiya duba wasu littattafai da aka ringa na duba littafin dare dubu daya dare dubu da daya wani littafi da aka yi ku ba labarin yaƙi yaƙi ne a cikin zama musamman na biyar ko ka duba labarin su malakus taifi a da duniya gaba ɗaya kullum a cikin yaƙi ce kullum a cikin yaƙi take musulunci shi ne zai ce a daina yaƙin ba gaira ba dalili a zo a yaƙi na Allah don tabbatar da manufar Allah ban ƙasa amma ba don manufar tabbatar da daula wancan ko ba a a zo a yaƙi don tabbatar da manufar Allah su subhanahu daular Allah ban ƙasa to da aka dole sai an sai an nutsu shikenan to ku ga wannan siyafi da da Imam Muslim ya kawo to kuma shikenan wanda duk sai ya sa kafa sai tura wannan abin saboda jahilci kuma saboda ya sa babbar riga ya iya zance ya iya magana kuma sai mutane su gazgata shi ba za su yi amfani da common sense wannan common sense da da shi aka yi amfani aka kama tunaninsu ba kuma za su yi amfani da shi su fizge tunaninsu daga hannunsu ba yanzu kwanan nan wannan hankakan na kaduna wanda ya ce da annaba hankaka ike cewa eh, menene wai ah, Allahumma salli ala Muhammad shi kenan magana ta tafi wata magana yake yi da su shafi irin waɗannan abubuwa wato da ka tsaya ka kalla sai to wai ina hankalin mutane yake har suka ara masa aran tunaninsu da su, har irena musu yake ga musu wannan magana kuma suke yadda Allah ya sauka. yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam bi mislihi waɗannan duk sun kawo wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin sa غير أن الثقفية ليس في حديث عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة حديث shi as-sakafi bai kawo an ubaidillahi ba ai can mun ga akwai an ubaidillah ubaidillah ko duk ƙarshen sanadin ya ci an ubaidillah sai ta eh, eh, halin sanad so sai ce to an nasaka fi babu an ubaidillah illa albay' ite sai siye da siyarwa lam yadhkur alhiba bai ambaci ainihin kyauta ba a cikin wato 'yan fadi magana sayar da ita barira da yanta ta amma bai kawo zancen wato ta ba manza ta kawo ba su kyautar nama ba an gane to kenan sai mu kwana a nan allah kai mu gobe ma dora daga nan ɗin inda muka tsaya abin da muka faɗa ku yi zan daidai ne allah ya ba mu lada inda muka yi kure allah ya fe mana abin da yake na aiki ne allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma allah ya ba mu ikon nesanta allah ka ba mu damuna mai albarka allah ruwan da ka ba mu mun gode allah ka ƙara mana allah muna roƙonka allah ka sa albarka cikin nomanmu da kiwon mu da kasuwancin mu. da fataucinmu Allah ka sa albarka cikin sana'o'inmu da nemanmu Allah ka sa albarka cikin ayyukanmu da muke samu mu samu abin rayuwa Allah ka sa mana albarka Allah ka arzuta mu da halal Allah ka nesanta mu gaburan haram Allah ka shirye mu ka shirye yaranmu ka shirye mu ka shirye mazanmu ka shirye matanmu Allah ka kimsa shari'a a cikin zukatanmu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta akwai wanda suka tafi dawa kasar garko jiya muna musu addu'a inda suka je lafiya Allah ya dawo da su lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su nasarar abin da suka je Allah muna roƙonka ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله